daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu kuma a yammacin yau lahadi da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labaran duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kaninsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya tattauna da Gurosi kan sabbin abubuwan da suka shafi tattaunawar nukiliyar Iran. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya bayyana cewa taron kungiyar BRICS wata dama ce ta bunƙasa alaƙa mai ƙarfi ta tattalin arziki a duniya sojojin mamayar isra'ila sun sake yin kutse cikin garin alkunai tara na ƙasar siriya tare da kafa wani wajen bincike lamarin da ya fusata al'ummar yankin yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya tattauna da Gurosi kan sabbin abubuwan da suka shafi tattaunawar nukiliyar Iran. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci da Darakta General na Hukumar Kula da Makamashin Nukiliya ta Duniya Rafael Gurosi sun tattauna batutuwa bayan sun tattauna batutuwan baya-bayan nan da suka shafi tattaunawar nukiliya. da kuma ɗage takunkumi da aka kakaba wa Iran a wata tattaunawa ta hanyar wayar tarho. A yayin tattaunawar ɓangarorin biyu sun yi nazari kan sabon cigaban gaban da aka samu a shawarin nukiliyar da kuma ɗage takunkumin sun kuma tattauna rahoton da hukumar ta IAEA e ta fitar kan Iran. Hakanan kuma yayin da yake ishara da yadda iran ke ci gaba da ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e da aiwatar da dukkanin ayyukan nukiliyar ƙasar iran ƙarƙashin kulawar hukumar ta iaea e game da cikin tsarin yarjejeniyar kariya da rashin karkatar da ayyukan nukiliya da kayayyaki ministan harkokin wajen iran ya yi kira ga babban daraktan hukumar ta iea e da ya fayyace gaskiyar lamari ta hanyar da za ta hana wasu ɓangarori yin amfani da wannan cibiya ta ƙasa da ƙasa wajen cimma manufofinsu na siyasa. Iran ta gargaɗi hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da wasu ƙasashe. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran mai kula da harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa, Kazim Garib Abad. ya gargaɗi hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e da wasu ƙasashen duniya kan ci gaba da bin tafarki maras kyau da suka yi a baya yana mai jaddada cewa iran za ta ɗauki matakin da ya dace daidai da ayyukan da sauran ɓangarori suka ɗauka mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran mai kula da harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa ya mayar da martani a jiya lahadi wato a yau lahadi dangane da rahoton daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi kan wasu watutuwan kariya da suka shafi jamhuriyar musulunci ta iran wasu kafafen yada labarai sun wallafa wani bangare na cikakken rahoton da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya fitar rafael grossi ya tabbatar ajiya wanda aka shirya gabatar da shi ga taron kwamitin gwamnoni da ke tafe rahoton ya yi ikirarin cewa yawan sinadarin uranium da iran ke da shi ya kai matakin da zai iya yin kusa da matakin da ake bukata wajen samar da makamin yaƙi kuma ya nuna rashin gamsuwarsa da iran ke ya nuna rashin gamsuwa da irin haɗin kai da iran ke bayarwa da nufin haɗin gwiwa da iran a hukumar makamashin nukiliya shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa taron ƙungiyar brics wata dama ce ta bunƙasa alaƙa mai ƙarfi ta tattalin arzikin duniya shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya bayyana cewa halartar tawagar wakilan majalisar dokokin jamhuriyar musulunci ta iran a zauren majalisar dokokin brics wata dama ce mai kima da bunƙasa alaƙa da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da kuma fuskantar takunkumai a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya asabar kafin ya tashi zuwa wasu ƙasashen latin amurka guda uku. da kuma halartar taron majalisar dokokin kasashen ƙungiyar brics kalibob ya ce za su zagaya kasashen latin amurka inda za su fara da kasar venezuela bisa gayyatar da shugaban majalisar dokokin kasar ya yi masa domin ƙarfafa alaƙa da fannonin tattalin arziki siyasa da al'adu hakanan kuma ya yi nuni da keɓantattun kyawawan halayen ƙasashen latin amurka yana mai bayyana cewa wannan yanki mai yawan al'ummu sama da miliyan 600 yana da kyakkyawar alaƙa da iran a fagen ƙasa da ƙasa kuma dukkaninsu suna yin allah wadai da dukkanin matakin ɓangare guda kuma suna goyon bayan ɓangaren haɗin kai wannan ya ba da damar mai kyau ga bunƙasa alaƙar su da jamhuriyar musulunci ta iran masu saurare kada ku sha'afa labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran sojojin mamayar isra'ila sun sake yin kutse cikin garin alkunaitara na ƙasar siriya tare da kafa wurin binciken ababen hawa lamarin da ya fusata al'ummar yankin sojojin mamayar isra'ila da suka sake yin kutse cikin yankunan kasar siriya sun gudanar da sintiri a yankuna tare da kafa shingen binciken ababen hawa tsakanin ham arnaba da ƙauyen jaba da ke lardin kunetara sintirin ya kunshi yahudawan sahiyoniya goma masu magana da harshen larabci na ka'ida kuma suna sintiri ne a motocin kirar homa a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar siriya sojojin mamayar isra'ila biyu kuma sun kutsa a tsakanin garuruwan jaba da ham arnaba kusa da tsawon wuri kusa da tsohon wurin binciken ababen hawa na sakari sun samu rakiyar motocin sojoji ɗauke da rakiyar mayaka guda ashirin sojojin suna gudanar da binciken motoci ne domin neman makamai da ke iya zama barazana ga tsaron haramtacce ƙasar isra'ila a cewar su lamarin da ya janyo cece kuce tsakanin jama'a da bullafar gabar cewa wannan mummunan cin zarafi kan ƙasar siriya zai iya ci gaba da janyo ta da zaune tsaye ma'aikatar lafiyar ƙasar sudan ta bayyana cewa ana ci gaba da ɗaukar matakan ganin an shawo kan ci gaba da yaɗuwar masifar kwalara a ƙasar gidan talabijin al'alam ya watsa rahoton cewa a halin da ake ciki a fannin kiwon lafiya a birnin khartoum fadar mulkin kasar bayan bullar cutar kwallara yana ta ƙoƙarin ana ta ƙoƙarin shawo kan matsalar tare da killace mutanen da suka kamu da cutar a wurare na musamman a babban birnin kasar khartoum rahotanni sun bayyana cewa cutar ta bazu cikin sauri a birnin sannan ma'aikatar lafiya ta sudan da ƙungiyoyi da dama suna ci gaba da ƙoƙarin shawo kan cutar don kada ta zama annoba wadda za ta yaɗu zuwa jihohi da dama wakilin gidan talabijin na al'alam a ƙasar sudan ya yi nuni da cewa akwai kuma jihohi da dama a yankin da darfur waɗanda wasu daga cikinsu suka kamu da cutar ta kwalara inda ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo wannan cuta shine yanayin da ake fama da shi a yankin alsalha inda aka shafe fiye da wata guda ana gwabza faɗa tsakanin sojojin sudan da 'yan tawayen ƙasar na dakarun kai ɗaukin gaggawa inda gawakin mutane suke kwance a gefen hanya kuma sun kwashe sama da wata guda suna wari babu wani yunkurin kwashe su don haka suke wari tare da gurɓata yanayi wasu gawaki kuma aka kai su cikin teku duk wannan na ɗaya daga cikin dalilan da suka haifar da yaɗuwar cutar amma ta ɗan ja baya a cewar ministan lafiyar na tarayya wanda ya zo musamman hartum domin fayyace lamarin ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaro shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci hasken naji balaga da kesoshin rayuwa gami da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana dangane da tattaunawa shirin nukiliya kasar iran da amurka wanda yake tangal-tangal wanda kuma ni tahir amin zan karanta jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa da alamun tattaunawa tsakanin kasar ta iran da kuma amurka dangane da shirin nukiliya na kasar iran ba zai je ko'ina ba saboda yadda bangaren amurka a cikin kafafen yada labaransu daga ciki hada jakadan amurka kan al'amuran gabas ta tsakiya kuma shugaban tawagar amurka a tattaunawar wato steve witkoff ya fito a kafafen yada labarai na amurka yana faɗar cewa duk wata yarjejeniyar da za a cimma da kasar iran nan gaba dole ne ya hada da dakatar da tace makamashin uranium kwata-kwata a cikin ƙasar iran jagoran ya bayyana cewa tare da wannan manufar tattaunawar ba za ta je ko'ina ba kuma amurka ta dage kan tattaunawa kai tsaye da ƙasar iran ne don ta nuna wa duniya akan cewa amurka ta tilasta iran zama da ita tare da barazana da kuma dabarbaru da yaudara da sauransu jagoran ya bayyana haka ne a shafinsa na x a ranar litinin inda kuma ya kara da cewa ba mu san abin da zai faru ba amma ga dukkan alamu ba inda za a je da wannan tattaunawar har ila yau jagoran ya sake nana ta hakan a jawabin da ya gabatar a hussainiyar imam khomeini jisa sirruhu da ke kusa da gidansa a nan birnin tehran a lokacin da yake jawabi a juyayin cika shekara guda da shahadar said ibrahim ra'isi tsohon shugaban ƙasar iran wanda ya hatsari da jirgin sama mai saukar angulu a lardin azerbaijan ta gabas da ke arewa maso yammacin kasar iran a shekarar da ta gabata kafin haka dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran majid takatarabanci ya bayyana cewa abinda tawagar amurka take gabatarwa a tattaunawa daban sannan abinda take faɗa a kafafen yada labaran na amurka kuma daban haka ma shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗi wannan maganar a yau sannan ya sake faɗan akasinta a gobe don haka shi ma ya sha faɗin cewa manufarsu ita ce raba iran da makamashin nukiliya kwata-kwata amma ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce ya bayyana cewa tun farko iran ta bayyana cewa batun ta ce makamashin uranium ba abin tattaunawa ne ba ya kuma kara da cewa sun shiga tattaunawa da amurka ne saboda shugaba trump ya sha ta cewa manufarsa ita ce hana iran mallaka makaman nukiliya sai iran ta ce idan wannan ne kawai manufar amurka to sai an gamsar da shi kan cewa iran ba ta nufin mallaka makaman nukiliya kuma ba ta da wani shiri wanda yake nuna hakan. amma batun hana kasar sarrafa makamashin uranium kwata-kwata mafarki ne amurka take yi don ba wanda ya isa ya hana iran sarrafa makamashin nukiliya ko kuma uranium tun haƙinta ne ta yi hakan kuma yin haka yana amfanar mutanen kasar a ɓangarori da dama arakci ya bayyana cewa iran tana iya tattaunawa kan yawan makamashin nukiliyan da za ta tace amma dakatar da ta cewar kwata-kwata ba abin tattaunawa ne da kowace ƙasa a duniya ba ministan harkokin wajen ƙasar iran sannan kuma shugaban tawagar tattaunawa da amurka kan shirin makamashinta na nukiliya ya bayyana cewa iran za ta ci gaba da halartar taron tattaunawa kan shirin makamashinta na nukiliya da amurka kamar yadda ta yi a tarurruka guda hudu da suka gabata tawagar amurka ba ta fito fili ta faɗa mata manufarta na tattaunawar ba to har zuwa lokacin da tawagar amurka za ta fito fili ta faɗa mata manufar tattaunawar inda daga nan ne iran za ta yanke shawaran kan matakan da za ta ɗauka kan al'amarin nan gaba ya ce ya zuwa yanzu dai tun tattaunawa ta hudu ɓangarorin biyu ba su tsaida lokaci da kuma wurin da za a yi tattaunawa na gaba ba tattaunawa ta gaba ba har ila yanzu yanzu dai jumhuriyar musulunci ta iran ta amfana da makamashin nukiliya tun lokacin da ta fara ta ce shi a cikin gida a halin yanzu dai iran tana amfani da shirinta na makamashin nukiliya a cikin gida don samarwa cibiyar nukiliya da ke jami'ar tehran don bincike da samar da magunguna wanda mutanen ƙasar suke bukata kuma tun shekara ta shida ne ta fara ta ce makamashin uranium har kashi ashirin cikin 100 a cikin gida haka ma shirin nukiliya na ƙasar iran yana samar da makamashin nukiliya ga cibiyar samar da wutan lantarki ta makamashin nukiliya da ke birnin bohushar na kudancin ƙasar a halin yanzu ma cibiyar tana samar da akalla megawatt dubu ɗaya na wutan lantarki a ƙasar banda haka iran tana shirin gina wasu ƙarin cibiyoyin samar da wutan lantarki tare da amfani da makamashin nukiliya har guda ashirin nan gaba kafin juyin juyin hali musulunci nan ƙasar iran da ya a shekarar 1979 ƙasashen yamma suna sayarwa jami'ar tehran makamashin da take bukata don amfani da shi a cibiyar binciken da take da shi a cikin jami'ar amma bayan nasarar juyin juyin hali musulunci a ƙasar kasashen yamma sun dakatar da sayarwa jami'ar makamashin da take bukata haka ma dangane da cibiyar ba da wutar lantarki na shahar wani kamfanin kasar jamus ne yake gina shi amma bayan nasarar juyin halin musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 kamfanin ya dakatar da aikin sai da kasar iran ta nemi taimakon kasar rasha ta zo ta kammala aikin banda wannan iran ta fara samar da magunguna waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa noma da kyautata aikinsa a cikin ƙasa musamman wato kawar da cututtuka waɗanda za su hana kayayyakin noma girma kamar yadda ya dace don haka iran tana buƙatar sarrafa makamashin uranium a cikin gida bisa ka'idojin da yarjejeniyar npt ta shimfiɗa ƙarƙashin kula na hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya a duniya haƙƙin ƙasa iran ce ta sarrafa makamashin nukiliya a cikin gida kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare haƙƙinta wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka bata idan amurka ko ƙasashen yamma za su iya ba wa iran buƙatunta na makamashin nukiliya me yasa bata ba su ba ko kuma suka hana ta bayan nasarar juyin hali musulunci a ƙasar wannan kawai ya tabbatar mana da cewa dole ne iran ta ci gaba da ce makamashin uranium a cikin gida don buƙatar kanta sannan ba wanda ya isa ya hana ta yin hakan ko ana ha maza ha mata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. bismillahir rahim yau lahadi goma sha ɗaya ga watan hurdot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da biyar ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan yunin shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya an sauraro ko kun san cewa shekaru ɗari da goma sha ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan zulhajjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar hijira kamariya aka haifi Sheikh Muhammad Al-Ghazali babban malamin addini a ƙasar Masar. A haife shi a lardin Buhaira a kuma ƙauyen Nakala Al-Inab. A nan kuma ya fara karatun sharar fage. Bayan haka Muhammad Al-Ghazali ya shiga jami'ar Al-Azhar inda ya kammala karatunsa yana ɗan shekara 26 a duniya. Sannan a lokaci guda saboda fahimtar karatunsa aka ba shi izinin wa'azi. da kuma karantarwa a jami'ar ta al-azhar sheikh muhammad al-ghazali ya fara karantarwa a sashen fikihu da usul da kuma adabin larabci na jami'ar ta al-azhar sannan bayan wani lokaci ya koma jami'ar abdulkarim a nan birnin alkahira inda ya ci gaba da karantarwa bayan wani lokaci dai sheikh muhammad al-ghazali ya zama shugaban jami'ar abdulkadir na birnin alkahira banda karantarwa dai al-ghazali ya rubuta littattafai da dama wanda suka shafi fannin iliminsa sannan ya san tarihin masabobi na musulunci daga ƙarshe alkazali ya shiga cikin manya-manyan malamai a ƙasar masar sannan bayan ƙoƙari mai yawa na samun haɗin kan al'ummar musulmi alkazali ya rasu a ranar 20 ga watan shawwal shekara ta shida yana ɗan shekara 81 a duniya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a ranar irin ta wato biyar ga watan zulhajji shekara ta 1961 hijira kamariya allama muhammad gharawi isfahani ya rasu yana dan shekara 65 a duniya a birnin najaf na kasar iraki an haifi allama muhammad hussein al-gharawi a garin kazimain kusa da birnin bagdaza na kasar iraki a shekara ta 1296 hijira kamariya Allama Isfahani ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai a zamaninsa a ƙasar ta Iraki, inda ya kuma zama malami babba a fannin falsafa, fikihu, tarihi, geografiya da kuma irfan. Ya kuma rubuta littattafai na takarira ɗin malamansa a wa'annan fannoni. Allama Isfahani ko kuma kamfani yadda ake masa lakabi ya karantar da wannan ilimin ga ɗalibai da dama. wa'anda wasunsu sun zama manya-manyan malamai daga baya ya kuma bar mana diwanin waƙoƙinsa cike da ilimi kafin rasuwarsa masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan hurdot shekara ta 1966 hijira shamsiya aka kawo ƙarshen jam'iyyar addinin musulunci a jamhuriyar musulunci ta iran wacce ake kira jam'iyyar jamhuriyar musulunci ta iran kafi ka dai bayan nasarar junju hali musulunci a nan ƙasar iran tunda akwai wa'anda ba sa son tsarin musulunci a nan ƙasar duk da cewa ba su da ƙarfi sai malaman addini a lokacin wa'anda suka jagoranci junju hali musulunci a nan ƙasar iran zuwa ga nasara suka kafa jam'iyyar jamhuriyar islamiyya wacce ta samu rinjaye a wajen jawo hankali mutane a ƙasar wajen zaben jam'iyyar a duk tsawon zaɓukan da aka gudanar a farko-farkon juyin juhali musulunci amma bayan shekaru kimanin takwas da kafa jam'iyyar jamhuriyar musulunci a nan ƙasar iran malaman sun ga ba buƙatar wanzuwar wannan jam'iyyar matukar tsarin musulunci ne yake jagorantar ƙasar banda haka samuwar jam'iyyar zai zama kamar dama ce ta samar da jam'iyyu waɗanda ba sa son jamhuriyar musulunci a ƙasar iran don haka bayan kawo ƙarshen jam'iyyar sai ya zamanto babu wata jam'iyyar siyasa a ƙasar iran sai dai a ƙarƙashin tsarin musulunci duk wanda yake son tsayawa takara ya nemi wata kujera a nan ƙasan yana iya fita a matsayin ɗan takara mai zaman kansa ko kuma wasu jama'a ba amma ba a sanya musu jam'iyya don cimma wannan manufar ce sai imam khamenei jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar iran na yanzu da kuma marigayi adilai Hashim Rafsanjani suka ba wa Imam Khomeini kudisa sirruhu jagoran junjuya halin musulunci na lokacin shawara na a kawo ƙarshen jam'iyyar sannan shi kuma ya amince da hakan. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 232 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yunin shekara ta 1893 miladiya aka kafa kwamitin kubutar da ƙasa bayan juyin juya halin ƙasar faransa wanda kuma shi ne masomin wani mulkin kama karya na shekara guda a ƙasar bayan an yi juyin juya hali a ƙasar faransa an kuma yankewa sarki louis na goma sha shida hukuncin kisa an shiga saɓani sosai tsakanin 'yan siyasa a ƙasar faransa musamman bayan da aka kafa kwamitin tsamar da kasar karkashin jagorancin maximilia francis mary a cikin shekara guda da kwamitin karkashinsa ya yi yana iko da ƙasar faransa yan yi lokacin da aka kashe mutane 1,300 a cikin wata guda sannan hukuncin kotu a lokacin babu ɗaukaka ƙara duk abin da alkali ya yanke sai an aiwata da hukuncinsa wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutane suka yi wani borin wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekara guda a ƙasa ta faransa bayan nasarar da suka samu a kan maximilia francis mary shi ma aka kashe shi a ranar 27 ga watan yuni shekarar 1994 miladiya sannan aka kafa sabuwar gwamnati آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na da da shida. a cikin darasin na yau za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id wanda sa kasance tare suna tattaunawa a wani tsohon dandali da ke tsakiyar birnin tehran da aka fi sani da dandalin baharistan inda a nan ne tsohuwar majalisar dokoki ko kuma majalisar shuran musulunci take ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suke a wannan wuri shine butun-butumi na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun malamai da suka taka gagarumin marawa wajen samar da tsari na siyasa na adalci a iran wato ayatollah sayyid hassan madaris sun tattauna tare da abokinsa sa'id dangane da wannan malami da kuma irin rawar da ya taka a tun lokacin sarki irza khan wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan ƙasar iran da suka taka gagarumin marawa wajen wanzar da mulkin mallakar ƙasar Birtaniya akan al'ummar Iran a siyasance. Sai a mu sannu a hankali, amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سلام سلام علیکم نگاه کلو تو نگاه میکنی کی کنا کلو من مینگرم نی انا دوباوا تو میدانی کی کاسنی او کیست شیوانینی نه حتماً تبس شخصیت متون مهم مای چی؟ رجال مزاجی سیاسی نه سیاسه عالم مسنی دینی نه دینی سیاست مدار ان سیاست بزرگ پبا سالها شکرو نماینده وکیلی مجلس مجلسه جالب میکای تروه مردم متنی محترم ابن گرمه آنها محترم می شمارند. سو سنا گرم ماوا حدود کیمانن صد سال پیش شکرو دری دا سه گباتا فقیه مثلا فقیه عالم اسلامی معلمین الدین مسلمچی دوران لوکچی نمایندگی وکیلچی کار مهمی wani aiki mai muhimmanci. او انجام داد. شی یا ایوتر. جلوگیری از kaucewa daga تصویب amincewa قرارداد yarjejeniya سال 1919 شکره تا الف دوبو دیا دا دری ترا دا گوم شاترا نقش تا کروا بر مبنا ابیسا مستشاران مشاورتا انگلیسی نقصر بریتانیا امور الامره مالی نکودی نظامی نسوجی آنها مسلط می شدند زاسو مهمی مبارز دنگو گرمیا آگاه می مسنیا روشنبین می که گنی درست است حکنی سیاست سیاسه اسلام ستیزانه تکیه یا ده مسلنچی رضاخان سرکی خان او افشا می کرد شی یا تون اسیری تر شاوره استیزا هست هسکی آلمان مسنا استقلال انچی سربلندی بگه سونا آنها نقش داشته اند سو سن To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a cikin harshen Farisanci. Salam Muhammad, be چه نگاه mikoni? Salam, be به این تندیس می نگرم میدانی او چیست؟ نه حتما شخصیت مهمی است بله او سید حسن مدرس از رجال سیاسی ایران است اما این تندیس یک روحانی است بله او هم یک عالم دینی و هم سیاستمداری بزرگ بود او سالها نماینده مجلس ایران بوده است جالب است که مردم ایران شخصیت‌های بزرگ خود را محترم می‌شمارند. مدرس حدود 100 سال پیش به عنوان فقیه و عالم اسلامی به مجلس راه یافت. آیا او در دوران نمایندگی مجلس کار مهمی هم انجام داد؟ البته وی در جلوگیری از تصویب قرارداد سال 1919 نقش مهمی داشت بر مبنای این قرارداد مستشاران انگلیسی بر امور مالی و نظامی ایران مسلط می شدند. پس این روحانی سیاستمدار مبارزی آگاه و روشنبین بود درست است مدرس سیاست های اسلام ستیزانه رضاخان را افشا می کرد و طرح استیزاه او را به مجلس برد پس مدرس نیز از آلمانی است که در استقلال و سربلندی ایران نقش داشتند. To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Salam Muhammad, bece ne ga mikoni. Salamu alaikum Muhammad, menene kake kallo? Salam, be in tandis garam. Alaikum salam, ina kallon wannan mutum mutumi ne. میدانی او چیست؟ کسان کوبا نشی؟ نه حتما شخصیت مهمی است آ تبس ده متون نه می متقر مهمنچی بله او سید حسن مدرس از رجال سیاسی ایران است ای شینه سید حسن مدرس شی نه daga مزاجن سیاسا ایران. اما این تندیس یک روحانی است اما ونن متوم متومی نونی معلمین دینی. نه بله او هم یک عالم دینی و هم سیاستمداری بزرگ بود ای شی یا کسانچه ببان معلمین ادینی کما ببان دن سیاسا او سالها نماینده مجلس ایران بوده است یا کسانچه وکیلی نتساون شکرو ا مجلسر دوکوکین ایران جالب است که مردم ایران شخصیت‌های بزرگ خود را محترم می‌شمارند. lamarin yana da ƙayatarwa yadda mutanen Iran suke girmama manyan سو. مدرس حدود 100 سال پیش به عنوان فقیه و عالم اسلامی به مجلس راه یافت. kimanin shekaru 100 da suka gabata مدارس یادی مجلس رودوکویی اما این مساله نمیکه خنشه را که ما ملمین ادین آیا او در دوران نمایندگی مجلس کار مهمی هم انجام داد؟ شن علوقه چه میکرد چنسا ام مجلسه؟ یا ایوتر دوانی مهم ایکی؟ البته وی در جلوگیری از تصویب قرارداد سال 1992 نقش مهمی داشت. بر مبنای این قرارداد مستشاران انگلیسی بر امور مالی و نظامی ایران مسلط می شدند. lalle shi ya taka muhimmin rawa wajen hana amincewa da yarjejeniyar shekara ta 1919 bisa wannan yarjejeniya masu bayar da shawara na kasar birtaniya za su mamaye harkokin kuɗi da tsaro a kasar iran پس این روحانی سیاستمدار مبارزی آگاه و روشنبین بود kenan ونن malami معلمی سیاسا یا kasance ɗan gwagwarmaya masanin ابنده ابنده که کی درست است. مدرس سیاست های اسلام ستیزانه رضاخان را افشا می کرد و طرح استیزاه او را به مجلس برد. هکنی مدرس ya tona asirin siyasar ƙiyayya da addinin musulunci ta sarki da Khan ya kuma gabatar da shawarar kiransa a gaban majalisa don amsa tambayoyi. پس مدرس نیز از آلمانی است که در استقلال و سربلندی ایران نقش داشتند. کننده ya kasance daga cikin malamai da suka taka rawa wajen samarwa Iran da 'yanci da kuma daga sunanta. To madalla an je da wannan tattaunawa dai ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id dangane da matsayin babban malamin addini a ƙasar Iran Ayatollah Hassan Mudarris wanda ya rayu a ƙasar Iran tun sama da shekaru 100 da suka gabata ya kuma taka gagarin Marawa wajen nuna wa al'ummar Iran babban haɗarin da ke tattare da manufofin 'yan mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya waɗanda Sarki Reza Khan na ƙasar Iran a wancan lokaci yake da burin aiwatarwa a kan siyasar Iran da kuma harkoki na tsaro da harkar tattalin arziki ta wannan ƙasa. Idan Allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muransu da waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu raro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Najul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran haka musulunci a Najeriya sheikh ibrahim azazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد نهج يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا عدل إليه ففيه Idan masu raro suna tare da mu a cikin shirin baya, an ji malam ya ɗauko bayani ne dangane da shugabanci daga ladduba da suka zama daga cikin abubuwan da shugaba yake lazimta. Da hakan ya haɗa ƙasƙantar da kai da yin rayuwa mai sauƙi, daidai da sauran mutane marasa ƙarfi daga cikin al'ummarsa ta yadda hakan zai ba shi damar zama shugaba na kowa da kowa da shiga cikin jama'arsa da sanin yanayin da suke rayuwa kuma wannan da ma shi ne abin da dukkan annabawa da limaman shari'a suka koyar da al'ummominsu kamar yadda yake a cikin bayanin al'ummomina alaihi salam ga malam da ci gaba daga inda ya tsaya bismillahir rahim وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في ارضه صاحب العصر والزمان ارواحنا له فداء to a baya a wannan karatu namu na darussa daga nahjul balaga mun shiga batun hususiyan imamatul amani wato insu abubuwa da shugabanci ya keɓanta da shi wato wayansu abubuwa ne shugaba ya keɓanta da su a darasin baya mun ɗauko wannan to sai muka faɗi misalin ɗaya daga cikinsu shine rayuwan shugaba daidai da mafi raunin talaka za mu iya cewa na ƙasansa wato shi shugaba an lizimta masa ya rayu daidai da mafi rauni cikin raunanan al'ummansa wannan hususiya ce tasa ba a ce ba a dora ma kowa yin wannan ba a ciki mun ɗauko maganan eh, koken da ala bin ziyad alharfi ya kai ma'amirar mumini ne da dan uwansa asim eh, bin ziyad alharfi cewa ya sanya a ba'a wato irin rigan bauta nan kuma ya ƙaurace duniya aka zo da shi ga ma'amirar mumini ne ya zarge shi cikin abin da ya ce masa bayan shi ala ya kawo karansa ce alayya bihi wato ma'ana kawo min shi da ya zo ce ya ado wa nafsi wato ya kai makin kansa ya kai mai gaba da kansa laƙadis hama bikal habifu wato bumuna. abu ya ya jaka amma rahimta a halaka wa waladak ba za ka ji tausayin iyalinka da 'ya'yanka ba a atarallaha a hallalaka bati. wa huwa karho an ta'khudha kana ganin yanzu Allah ya halatta maka tsarkakan abubuwa ne wato abubuwa wanda suke makanci masu tsarkaka a ma'anan cewa eh, abu mai daɗin da shari'a ba haramta ba shine yi to kana ganin Allah ya halatta maka abubuwa masu daɗi kuma alhali baya son ka ɗauka ne an ta ahonu alallahi min dalik kai ka fi walaƙantuwa ko kuma ce ƙasƙantuwa ko kuma raunana gaba ga Allah fiye da wani wato Allah ta'ala ya fi karfin ya maka makakar ya ce gashi ya halatta maka wani abu alhali shi ba ya son ya halatta maka to wannan sai aka ce shi asim sai kasa ganewa domin irin wannan abin da amirul mumini yake hana shi irin rayuwar amirul mumini ke shi ya hana ma kansa ɗaya ba nan ya gamsu da ɗimraini da ƙursaini tufafi tsofaffi guda biyu da kulle yomin kwarorin hobbs guda biyu hobbs din amirin ma irin wanda akan yi da alkaman da tafi arhani kuma ba a surfewa sannan akan yi masa karfa da kere kan rika bangalawa wato hobbs yake ci muka ce buro da a wannan lokaci na za mu ga yana tushe amma shi na sa ne yana bangala shi kamar yana bangala kuli-kuli to irin haka na shi kwara biyu kuma shi kenan abincinsa to sai ya ce ya amiral mumini haza anta fi khushunati malbasika wa khushunati ma'akalik yace amirul mutu ai to ai ga ka a cikin hushuna shine ainihin kaushi kaushi a abincin ka da ruwanka wato baka sa masu daɗi baka cin mai daɗi qala alayhi salam wai haka amirul mu'minin alayhi salam yace da shi kai canka inni lastuka ka anta ni ba kamar kai bane inna allah ta'ala farada ala a'immatil adli an an anfusahum bid'afatin nas Allah ta'ala ya faranta ma a imma limamai limaman adalci a immatul adal jagorori na adalci ya faranta musu su daidaita kansu an yi kadduru an fuson a wani kira'a an ce an yi kisu an fuson su daidaita kansu da daidai da afatin nas da mafi rauna na mutane ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum Wa shaka babu, Amil na Alayhi salam a nan yana fayyace ma al'umma matsayin shugabanci ne da kuma yadda ya kamata shi shugaba ya kasance ta hanyar lizimtuwa da kyawawan halaye na kaskatar da kai da gudun duniya. Amma kuma a lokaci guda ba a lizimtawa sauran mutane yin dukkan abin da shugaba ya lizimta da shi ba, domin kada rayuwarsu ta zama cikin takura allah ya umarce su da su rayu matsakaiciyar rayuwa babu fahari kuma babu takura kai tsaye han nisantan abubuwan da dama da allah ya halasta kamar yadda shugabanni masu bin tafarkin ubangiji suke lazimtawa kansu ga ci gaban bayanin waɗannan bayanai na almunina alaihi salam daga bakin malam kaga wannan eh, sarihatan ah, aminu mai cewa inna allah ta'ala farada ala aimatul adal allah ya farata musu domin kada mai talauci ya zarbabi ko mu ce shishigi don a wani ra'ayi kai la ya hiji bihi annal faqara fa kan talaucin ya ja da shi ya je ya halakar da shi wato a cikakken magana mutum yana duba cikin hudu ba ta 207 da kuma ta 400 duk wannan magana na nan ainihin ainihin da ke cewa ainihin eh, ya yi hakanan ne domin kada shi mai talauci ya ga ya walakantu har ya ga kuma talauci ne ya kai shiga halaka kuma kada shi kuma mai dukiya ya ga kansa da wani garbishin wani ɗaukaka domin in ɗaukaka ne ya san cewa imamu adal ya fi shi amma shi yana rayi rayuwa adi shi kuma matalauci sai sami ya tsu cewa irin yadda ke rayuwansa haka shugabansa ma yake rayuwa to wannan yana cikin hususiya ta imam kuma na iya cewa wannan ya danganta da lokaci a lokacin da amir muminin ya rayu irin yana wannan lokacin akwai rashin wadata sosai da talauci saboda kasi amir muminin ya talaucin da mafi talauci ke rayuwa idan da wadata wadda ya zama mafi rauni zai sami fiye da hakanan to da amir muminin shi ma ya da ya ɗaga kansa daidai da mafi rauni din in mafi raunin ainihin ya fi ɗin rai da kurasai to kuma hakanan labari ya iso masa dangane da ma'aikacinsa wato amilinsa gwamnansa kenan a basara mai suna uh, Uthman bin Hunayf wani mai sukuni ya kira shi ya je cin abinci gidansa to shi ne rubuta masa takarda wannan takarda ce rubuta doguwa da sama za mu karanta ta a cikin bangaren uh, rubuce-rubuce mun zo amma dai darasin a dunkule shine ya rubuta masa ne yana zarginsa sa akan zuwa gidan mai sukuni ya ci abinci ana kawo masa kore daban-daban na nau'o'in abinci daban-daban alhali ainihin raunanan mutanen wani al'umman an haramta masu shiga su ci wannan abinci wato shi mai sukunin ya gira manyan mutane ne talakawa ba a kira su ba shi kuma ga shi gwamna sai ya je wannan gidan ya ci irin wannan abinci din ya ci ainihin a cikin abin da yake ce masa kai jagora ne wanda ya kamata a yi koyi da kai saboda haka kai bai kamata a ce kai ka shiga cikin wannan hali na ni'ima alhali sauran mutane an haramta musu ba wato ba cikakken bayan zan karanta ba insha Allah a wani lokaci za mu karanto rubutun amirul mu'minin alaihi salam ya zuwa amilinsa a basra usman bin hunayf cikakken magana a nan da mu dakata za mu dora akan sauran hususiyoyin shugabanci din wa sallallahu ala muhammadu wa ali tayyibin tahiri ربنا ya ربنا ya ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا to jama'a masu rare da wannan sharhi akan kalaman amilul mu'minina alaihi salam daga shek Ibrahim Yakubu Azuzzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga shek Ibrahim Azuzzaki. A madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أتدري وما نهج البلاغة إنه كلام إمام والنار أتدري وما نهج البلاغة إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara biyar da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. hissoshin rayuwa Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da barka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard stand na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. To madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma mahaifiyar Alhassan da Alhussein alaihi salam shagwannin samarin aljanna da muke kawo muku mun yi magana kan yadda fatima salamu alaiha ta fara shiryawa wa fatinta, bayan mafarkin da ta yi da mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi sallam a wani dan guntun baccin da ta yi da rana sannan mun ji yadda ta gabatar da wasu yoyinta masu yawa ga mijinta amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihi salam jim kaɗan kafin wafatinta ta yi masa wasiya kan al'amura da dama daga ciki ta buƙaci ya auri umama ɗiyar ‘yar uwarta don za ta kasance ga ‘ya'yanta kamar kanta ta kuma yi masa wasiya kan kada ya bar wa'anda suke ƙiyayya da ita su yi mata sallah sannan ta buƙaci ya ɓoye inda kabarinta zai kasance. don haka a lokacin da ta ga alamun mutuwa sai ta koma kan shimfiɗanta a tsakiyar gidan ta kwanta kan hannunta na dama ta sanya hannu a ƙarƙashin kumatunta asma'u diyar umais matar jafar a tayyar ko kuma matar halifa na farko a lokacin tana tare da ita akwai fiddatu koyangarta sannan kafin haka ta kai 'ya'yanta mata wato zainab da umu kulcum da kuma ruqayya gidan ɗaya daga cikin hashimawa don kada su ga yadda mahaifiyarsu za ta bar duniya wannan zai rage masu mummunan halin da za su shiga idan sun ji labarin wafatinta kafin haka kuma wafatinta salamu alaiha kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi daga imam ali zainal abidin alaihi salam yana cewa imam ali alaihi salam da 'ya'yansa alhassan da alhussein alaihi salam ba sa cikin gida a daidai lokacin rasuwar fatima salamullah alaiha a daidai lokacin rasuwarta asma'u diyar umais ta ce an yaye mata labule sai ta kafa idonta a buɗe na wani lokaci sai ta ce aminci ya tabbata ga jibrilu aminci ya tabbata ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam. ya ubangiji ina tare da manzonka sallallahu alaihi wa sallam ya ubangiji ina cikin yardarka da kusancinka da gidanka wato gidan aminci darussalam sai ta ce kuna gani abin da nake gani sai waɗanda suke tare da ita suka ce me kike gani sannan ta ce ga wannan tawagar ma'abuta sammai ga kuma jibrilu ga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ɗiyata ki taho abin da yake gabanki ya fi maki alkhairi daga nan sai ta buɗe idanunta sai ta ce ya mai ɗaukar rayuka aminci ya tabbata a gare ka ka gaggauta da ni kada ka azabtar da ni zuwa gare ka ya ubangiji ba zuwa wuta ba a nan ta rufe idanunta ta miƙe hannayenta da ƙafafuwanta sai ta rabu da duniya sai asma'u ta yayya ga aljihunta tana kuka tana faɗa ta faɗa kanta tana ambatonta tana cewa ya fatima idan kin je wajen mahaifinki ki isar masa da sallamar asma'u diyar umais suna cikin wannan hali ne sai alhassan da alhussein salam suka shiga gidan suka sami mahaifiyarsu tana kwance sai suka ce ya asma'u me yasa mahaifiyarmu take barci a wannan lokacin sai ta ce masu ya ku 'ya'yan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyanku ba barci take ba ta bar duniya ne sai alhassan da alhussani alaihi salam suka ce ya dan uwana allah ya yawaita ladarka sannan alhassan ya jefa kansa a kanta yana sumbartar kafafunta, yana cewa ya umma ki yi mani magana kafin ruhina ya fice daga jikina haka ma alhussein ya jefa kansa a kanta yana sumbantar ƙafafuwanta yana cewa ya umma ni ne ɗanki alhassan ki yi mani magana kafin zuciyata ta fashe in mutu sai asma'u ta ce masu ya ku ‘ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ku je wajen mahaifinku ku faɗa masa dangane da rasuwar mahaifiyarku sai suka fita suna kuka suna cewa ya muhammada ya ahmada a yau an sabunta mana wafatinka a lokacin da mahaifiyarmu ta yi wafati suna haka har zuwa lokacin da suka kai kusa da masallaci sai wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa suka yi gaggawa zuwa wajen su suna tambayar su abinda yasa suke kuka sai suka ce ai mahaifiyar mu Fatima salamun la ce ta rasu sai Imam Ali salam ya faɗa musu yana cewa wa kuma zai lallashe mu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ke ce kike lallatar mu a yanzu kuma wa zai yi hakan bayan ki sai mai ruwayar ya ce sai imam alaihi salam ya ɗauki alhassan da alhussein alaihi salam suka koma gida suka sami asma'u tana zaune kusa da gawarta tana kuka tana cewa ya ko marayun muhammad sallallahu alaihi a lokacin da idanunsa suka fada kan gawarta ya cire wato mayanin da ke wuyarsa ya jefar sai ya fara kuka da babban murya daga nan sai ya buɗe fuskanta sai ya ga wata takarda wacce a cikinta aka rubuta ya baban alhassan ni ce fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wa allah ya aurar da ni kai don in kasance matarka a duniya da lahira kai ka fi cancanta da aure na kan kowa a sanya mani hanut wato turare kamar miski ambar da kafur da sauransu a jikina wato wanda ake sayawa mamata bayan ka yi mani wanka ka sanya mani likafanina a cikin dare ka yi sallah a gare ni sannan ka sanya ni a cikin kabarina a cikin dare kuma kada ka faɗa wa kowa na barka cikin amincin Allah sai ranar ƙiyama sannan ka isar da sallama ta ga ‘ya'yana. Daga nan sai kuka ta game Madina, mutane maza da mata suna ta kuka kamar irin kukansu a ranar wafati manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mata suka taru a gidan shugaban matan aljanna suna ta kuka, sannan suna ganin marayunta, ‘ya'yanta suna kewaye da ita, suna kuka suna ganinta a kwance a cikin ɗakinta. suna cewa diyar muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta rasu a cikin ƙuruciya tana diyar shekara goma sha takwas kacal a duniya mutane sun yi ta tururuwa zuwa gidanta suna kuka imam ali salam da 'ya'yansa alhassan da alhussein alaihi salam suna kuka a gabansa haka ma sauran 'ya'yanta suna kuka Umu kulcum tana cewa ya babana ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a yanzu ne hakika muka rasa ka rashin da babu haɗuwa kuma har abada daga nan sai aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta shiga sai asma'u ta hana ta shiga wurin sannan ta sanya haudaju a kan fatima salamullah alaiha sai ta juya ta faɗa wa babanta wato khalifa na farko ta ce wannan akuyar ta hana ni shiga wajen diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai khalifa na farko ya zo a ƙofar gidan ya tambayi asma'u kan cewa me yasa ta hana mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shiga gidan manzon Allah sannan kika sanya haudaju na aure a kanta sai asma'u ta ce fatima salamun la'ila ce ta umarce ni da hakan ta ce kada wani ya shiga wajenta abinda ta ce in yi tana da ranta kenan sannan ta umarce ni in yi hakan bayan wafatinta sai abubakar ya ce ki yi abin da ta umarce ki sai ya juya ya tafi sai abubakar da umar suka zo suna ta'aziyya ga ali salam suna ce masa ya baban hassan kada ka riƙa mu sallah a kan gawar ɗiyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai aliyu bai ba su ansa ba sai umar ya faɗa wa abubakar kan cewa aliyu bai amsa mana ba don tsananin baƙin ciki mutane sun jira don a fitar da jana'izar ta salamun alaiha amma ali salam ya umarci ammar ko kuma salman a wasu ruwayoyin kan su faɗa wa mutane an jinkirta jana'izar a wannan daren sai umar ya faɗa abubakar kan cewa lallai suna son binne ta a asirce ne da jin haka sai mutane suka watse suna tsammanin jana'izar za a yi shi a gobe da safe ne don ta yi wa fati ne bayan la'asar ko kuma dai a farkon dare sai kuma a cikin daren gari ya shiru idanu suka yi bacci sai imam alaihi salam ya tashi ya ɗauki gawarta mai tsarki ya kuma kaita inda zai mata wanka imam alaihi salam bai tuɓe mata kayanta ba kamar yadda ta yi wasiya don haka akan kayakinta ne ya yi mata wanka haka ali alaihi salam ya yi wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da ya cire masa kayansa ba a cikin wata ruwaya daga imam hussein salam yana cewa an yi mata wanka haso uku sannan sau biyar sannan ya sanya kafur kaɗan a wankansa na ƙarshe banda haka asma'u diyar umais ta kasance mai bashi ruwa a lokacin wankan sannan ya sanya mata mayafi babba tare da sanya mata wani abu a lokacin yana karanta wannan addu'ar a lokacin da yake sanya mata mayafi babba inda yake cewa ya ubangiji lallai baiwarka ce diyar manzonka ce tsarkakekkiya kuma zaɓaɓɓiyarka a cikin halittunka ya ubangiji ka laƙana mata hujjarka ka girmama dalilanta ka ɗaukaka darajarta ka haɗa ta da mahaifinta muhammad sallallahu alaihi wa a lokacin da ya gama wanka sai ya sanya ta a kan likafaninta sannan ta busar da ita da borgon da ya busar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sannan ya sanya mata hanut wato haɗin turarin misku kafur da sauransu daga sama wanda ya bambanta da na ƙasa kamar yadda muka bayyana a shirinmu na baya hanut da aka sanya mata na wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hanud da shi ne wanda Jibrilu alaihi salam ya zo masa da shi daga aljanna sannan ya sanya ta cikin likafanai har guda bakwai waɗannan al'amura gaba ɗaya daga wanka da likafani da kuma hanud da sauransu imam ali salam shi kaɗai ne ya yi mata bai nemi taimakon wata daga cikin wanda suke tare da shi ba kuma ya yi haka ne don aiwatar da wasiyarta sannan ya yi haka ne don kasancewarsu wato su ma'asumai baya halatta ga hannu waɗanda suka yi zunubi ya taɓa jikinsu wanda ya kasance mai tsarki kamar yadda aliyu alaihissalam shi ne ya yi wa manzan allah sallallahu alaihi sallam wanka shi kaɗai haka ma shi kaɗai ne ya yi wa matarsa fatima salamu alaiha yar manzan allah sallallahu alaihi sallam wanka har ila yau a baya mun kawo hadisi daga imam sadiq alaihi yana cewa zahra salamu alaihi siddiqa ce don haka ba wanda zai mata wanka sai wanda ya kasance siddiƙi irinta a wani hadisin imam ali alaihi yana cewa na yi mata wanka cikin kayanta ban tuɓe ta mata kayanta ba na rantse da allah ita abin yabo ne kuma tsarkakkiya ce kuma mai tsarki ce har zuwa ƙarshen hadisin to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na nan ƙasar Iran domin ku nishadantu kuma ya ƙayatar da ku. A yau ma kamar kullum muna ɗauke da sabuwar waƙar ce wanda mawaƙin nan da aka sani a nan Iran mai suna Sa'id Kansari ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakkiyar waƙar kamar yadda za ku ji ta daga bakin mai ita. madalla sa'id khansari kenan aka saurara a cikin waƙar sai da gabatar mana da fatan ta ƙayatar da ku kuma kun ji daɗin shirin to za mu ɗiga aya a nan ganin lokacin da aka ɗiba ma shirin ya kawo jiki amma a biyo mu bashi a goben allah ya kai mu za a ji mu ɗauki wata sabuwar waƙar kuma muna kira ga masu mu akan cewa suna iya ci gaba da bibiyar sauran shirye-shiryen da muke watsawa a shafinmu na yanar gizo www.hausatv1.ng ko kuma www.hausatv2.ng. می تو گل باغ می تو چش و چراغ می تو چش و چراغ می تو چراغ گونم کنی مون سیار می تو بارو بارو بارو نه بارو بارو بارو نه دست دفه و دست بیاره موله خونه انتظار و انتظار سزن شیرین نمکدار سی تو بیمه بیقرار بارو بارو چراغ می تو چراغ خونم کنی مونس یار می بارو بارو بارو نه بارو بارو بارو نه دست دفه و دست